صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi a agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Asabar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sanusuwanti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa kuduri mai lamba 2231 na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙara aiki kan Iran a yau. wani masanin harkar soji ya bayyana cewa makami mai linzami na iran kirar gadir ya aika da sako mai muni ga gwamnatin mamayar isra'ila jami'in majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ruguza gaza ba abin da za a gaskata ba ne domin an rusa yankin gaba ɗaya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa kudiri mai lamba 2231 ya kara aiki a yau a cikin wata wasiƙa da ya aike wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da shugaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajen kasar iran ya tabbatar da cewa a ƙarshe ƙuduri mai lamba 2231 ya ƙare aiki a yau kuma duk wani kira na farfaɗo da shi ko dawo da wa'adin ƙudurorin da ya ƙare ba shi da wani tushe na shari'a kuma ba zai iya haifar da wani tasiri na tilasta aiki da shi ba ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran said abbas arakci ya aiki da wasiƙa zuwa ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da shugaban kwamitin sulhu dangane da kawo ƙarshen ƙuduri mai lamba 2,231 wasiƙar ta bayyana wasiƙar ta bayyana cewa ana ci gaba da wasiƙu da aikewa a ciki a ci gaba da wasiƙun da ya aiki a baya ciki har da na baya-bayan nan na ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2025 daga ƙarshe ya sanar da cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kawo ƙarshen ƙuduri mai lamba 2231 daidai da ƙaidaddun tanadinsa a cikin wannan wasiƙa ya nanata matsayin jamhuriyar musulunci ta iran kamar haka shekaru goma da suka gabata shirin haɗin gwiwa na haɗin gwiwa na jcpoa ya fara aiki tare da amincewa da ƙulli mai lamba 2231 yana mai nuni da imani da ƙarshen duniya ke da shi cewa diflomasiya da cakuɗa tsakanin ɓangarori daban-daban su ne mafi inganci na hanyoyin warware rikice-rikice. Wasiƙar Iran, Rasha da China ga Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da kawo ƙarshen ƙuduri mai lamba 2231 mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Iran mai kula da harkokin shari'a da ƙasa da ƙasa ya sanar da cewa ƙasashen Iran, Rasha da China sun aike da wata wasiƙa ta haɗin gwiwa zuwa ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da shugaban kwamitin da sulhu majalisar ɗinkin duniya dangane da kawo ƙarshen ƙudurin kwamitin sulhu mai lamba 2231 mataimakin minista harkokin wajen ƙasar iran kan harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa kazim garib abadi ya bayyana irin gagarumin yunkurin diflomasiyya da jamhuriyar musulunci ta iran ke yi na kawo ƙarshen ƙudurin kwamitin sulhu mai lamba 2231 a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin a daren jiya dangane da haka ya ce sun ɗauki tsauraran matakai na diflomasiyya a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata kuma ganin cewa a ranar asabar kudurin zai kare mai lamba 2231 da kuma buƙatar kawo ƙarshensa sun yi ƙoƙarin shigar da ƙasashe da dama tare da fassar shari'a. bisa la'akari da manufa munafinci da ƙauracewa ƙasashen yammacin duniya da amurka ke yi wajen sake farfado da takunkumi da tasirinsa ya kawo ƙarshe garib about ya ƙara da cewa a cikin kwanaki biyun da suka gabata sama da ƙasashe 121 na ƙungiyar 'yan ba ruwan munam. sun tabbatar da buƙatar kawo ƙarshen ƙuduri mai lamba 2,231 a ranar asabar kuma yana da matuƙar muhimmanci ƙasashen nan su amince da fassarar da aka yi wa ƙudurin makami mai linzami na iran kirar gadir ya aike da saƙo mai muni ga gwamnatin mamayar isra'ila wani masani kan harkokin tsaro da tsare-tsare kanal abdulkarim kalaf ya bayyana cikakken bayanai masu inganci da siffofi na musamman na makami mai linzami na iran wato gadir yana mai jaddada cewa makamin ya aike da sako mai karfi ga gwamnatin mamayar isra'ila saboda karfin da ke da shi na kutsawa cikin mafi tsauri na tsaron iska da kuma gujewa rada. Khalif ya bayyana a cikin bayanansa cewa gadir ya bambanta da sauran haske waɗanda ba a taɓa ganin irinsu ba a cikin yakin da a cikin yaƙi da kuma ƙarfin da yake da shi na barna saboda fasarar da ke ɗauke da shi na musamman baya ga dubun kilomita go baya ga gudun kilomita dubu goma a cikin sa'a guda masanin tsaron ya bayyana cewa makami mai linzami na gadir wani ci gaba ne na makami mai linzami na shahab sai uku kuma yana cikin wani sabon ci gaban zamani na makamai masu linzami siffarsa ta musamman ta ta'allaka ne a cikin haske kan yakinta mai nauyi fiye da kilomita 650 duk wadda cewa makamai masu linzamin na da girma sosai wanda nauyinsa ya haura tan sha biyar masu saurare kada sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da kenan nan birnin tehran jami'in majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ruguza gaza ba abinda da za a gaskata ba ne domin a rusa yankin gaba ɗaya mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin kai tom pilcher ya ce girman barnan da aka yi wa zirin gaza abu ne da ba za a taɓa mantawa da shi ba yana mai jaddada cewa an ruguza komai tare da mai da yankin baraguzai yana mai nuni da irin barnar da aka yi wa ababen mara rayuwa da gidaje da kashe fararen hula. a cikin wata sanarwa ga gidan talabijin na aljazira fletcher ya bai ya nuna cewa an riga an fara shiri na ba da agajin jin kai na kwanaki 60 shiri ne mai girma wanda kashi na farko ke nufin sauƙaƙa shigar da kayan agaji masu mahimmanci a cikin yankin ya bayyana cewa tsarin ya haɗa da samar da biredi kawo tantuna da inganta ayyukan tsaftar muhalli baya ga kokarin dawo da asibitoci da makarantu ganin yadda ɓangaren lafiya da ilimi ke fuskantar durƙushewa. tsohon shugaban jamhuriyar demokaradiyyar congo ya dawo kasarsa daga nairobi domin ƙalubalantar hukuncin kisa da aka yanke masa a wani gagarumin ci gaba na siyasa tsohon shugaban kasar congo joseph kabila ya bayyana a bainar jama'a a nairobi a babban birnin kasar kenya bayan da a makonni wata kotun soji a ƙasarsa ta yanke masa hukuncin kisa bisa zargin cin amanar ƙasa da laifukan yaƙi wannan lamari ya faru ne kwatsam da ya haifar da cece kuce a fagen siyasa da kafofin watsa labarai musamman ma dai a daidai lokacin da jamhuriyar demokradiyyar congo ke fama da rikicin tsaro da siyasa kabila wanda ya mulki ƙasarsa tsawon shekaru daga shekara ta 2001 zuwa 2019 ya jagoranci wani wani taro da aka yi da aka bayyana a matsayin rufaffen taro na tsawon kwanaki biyu tare da wasu fitattun 'yan adawar congo ƙarshen labarin duniya kenan. yanzu kuma ga shirye-shiryenmu ne da kullum a ƙarshen shirin namu ku huta lafiya Kasashen Masar, Qatar da kuma Turkiyya sun rattaba hannu da shugaban Amurka Donald Trump kan wata takarda game da jin tsagaita wuta a Gaza an rataba hannu kan wannan takarda ne a ranar litinin ɗin yayin wani taron ƙasa da ƙasa da masar ta shirya a wurin shakatawa na bahar maliya a sharm el sheikh kan yarjejeniyar trump ya bayyana wannan rana a matsayin babban rana ga gabas ta tsakiya yayin da shi da shugabannin yankin suka rataba hannu kan wata sanarwa da aka tsara don tabbatar da tsagaita wuta a gaza bayan sa'o'i da isra'ila da kuma kungiyar hamas suka yi musayar fursuni da waɗanda ake yi garkuwa da su wannan babbar rana ce ga duniya babbar rana ce ga gabas ta tsakiya in shi trump yayin da shugabannin duniya fiye da ashirin suka zauna don tattaunawa a taron takardar za ta fayyace dokoki da ka'idodi da sauran abubuwa da dama in shi trump kafin ya rataba hannu inda ya nana ta sau biyu cewa za ta tsaya daram shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya bayyana cewa kasarsa za ta shirya wani taro kan sake gina gaza bayan cin mai tsagaita buɗe wuta da misali fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su masar za ta yi aiki tare da amurka da haɗin gwiwar abokan hulɗar wato ƙasashen a cikin kwanaki masu zuwa don kafa tubali na sake gina gaza rcc ya ƙara cewa janar gaza ta rufe wani babi mai raɗaɗi a tarihin ɗan adam kuma ta buɗe wani sabon zamani na zaman lafiya da kwanciyar hankali ga gabas ta tsakiya ya kuma karar cewa wani rana ta zama rana mai tarihi ga zaman lafiya wadda ta shimfiɗa hanya don warware matsalar kasashe guda biyu a halin da ake ciki dai hukumar kula da gidajen yarin isra'ila ta sanar da sakin falastinawa 1968 waɗanda fursunonin da waɗanda ake tsare da su a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wutar a yakin gaza a matakin farko kenan an kai falastinawan ramallah a gabar yamma da hannun yunis da ke kudancin gaza ciki har da ɗari 250 da aka yanke wa hukuncin daurin rai da rai waɗanda za a saka ƙarƙashin yarjejeniyar ta gaza Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a ranar an kawo ƙarshen yakin Gaza da aka shafe shekara biyu ana gwabzawa yayin da yake jawabi a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar da Trump ya halarta. Netanyahu ya ce a yau ne kalandar Yahudawa ta nuna kawo ƙarshen yakin da aka ɗauki shekaru biyu ana gwabzawa a ɗaya bangaren kuma iran ta gode wa shugaba al-sisi bisa gayyatar da aka yi mata na halartar taron na shari'a al duk da muradunmu na tattaunawa ta diplomasiya ni ko shugaba fesisken ba za mu iya shiga tattaunawa da waɗanda suka kai hari kan al'ummar iran da kuma ci gaba da yi mana barazana da takunkumin ji ministan harkokin wajen iran ministan harkokin wajen na iran ya kara da cewa ko da yake iran na maraba da duk wani yunkuri na kawo ƙarshen kisan kiyashin isra'ila a zirin gaza falastinawa na da cikakken 'yancin tabbatar da su na cin gashin kai kuma dukkan kasashen suna da hakkin taimaka musu wajen goyon bayan wannan cin gashin kai iran ta kasance kuma za ta ci gaba da kasancewa babbar hanyar samar da zaman lafiya a yankin kuma ba kamar ba kamar gwamnatin isra'ila mai kisan kare dangi ba iran ba ta neman yaƙe-yaƙe marasa iyaka musamman ma ta hanyar cin zarafin waɗanda ba su ji ba su gani ba a yakin da ya fara tun daga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta kai hare-hare gaza da ta mai da yankin gaba ɗaya kufai kuma zuwa shekarar 2025 kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya ayyana shi a matsayin kisan ƙare dangi a hukumance an kashe fiye da falastinawa 67 waɗanda aka su mata ne da kuma yara kana kusan dubu da sun shikata sannan an jefa ɗaukacin al'ummar yankin cikin yunwa da yin ƙaurar dole yanayin ya jefa gaza cikin yunwa ta hanyar da aka tsara da gangan a cewar masana tsarin isra'ila ya hana abinci da ruwa da kuma man fetur wanda ya haifar da ɗaya daga cikin mafi munin matsalar jin kai da aka taɓa gani a ƙarni na ashirin da 21 a ƙarshen watan Ogista majalisar ɗinkin duniya ta sanar a hukumance cewa akwai yunwa a gaza lamarin da ya tabbatar da abin da wasu ƙungiyoyin agaji da na kare hakkin bil'adama suka daɗe suna faɗa tsawon watanni shugaban kungiyar da ke sa ido da kuma kare hakkin bil'adama yi med mai hadikwata a geneva rami abdu ya ce katange gazar isra'ila ta yi na daidai da manufar amfani da abinci da ruwa a matsayin makamin yaƙi yunwar gaza ta sha bamban da sauran domin ba wai bala'i ne ya afku ba ko kuma na taɓarɓarewar tattalin arziki ba a cewar abdu ya ƙarar cewa da gangan ake amfani da yunwa wajen kashe fararen hula tun shekara ta 2006 isra'ila ke ci gaba da iko a kan iyakokin gaza lokacin da aka ayyana cikakkiyar mamaya a ranar 9 ga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta yanke shigar da abinci da ruwa da mai da kuma wutar lantarki a zirin na gaza a ranar 22 ga watan agustan shekarar 2025 shirin tabbatar da tsarin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ayyana yunwa a gaza bayan yin duba kan dukkan matakai uku mafi mahimmanci da ake da ake keta tsananin karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki da kuma mace-mace masu nasaba da yunwa ma'aikatar lafiya ta palestino a gaza ta ba da rahoton mutuwar akalla mutane 460 sakamakon yunwa ciki har da yara 150 yayin da yaro ɗaya cikin yara biyar a birnin gaza yake fama da tamuwa amma duk da haka ko bayan an yunwar isra'ila ta ci gaba da kai hararanta a gaza ta yi kunnan uwar shegu game da kiraye-kirayen da kungiyoyin kasa da kasa da kasashen duniya ke yi na ganin cewa ta dakatar da yin hakan koshin hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta kai ga har ma ta ba da sammacin kame mata da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan yakin sa bisa zargin aikata laifukan kisan kyashi a zirin na gaza ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar, goma sha takwas ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da takwas, wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da hamsin da takwas da suka gabata a rana irin ta yau, wato goma sha takwas ga watan Oktoban shekara ta alif ɗaya takwas da sittin da bakwai yankin alaska wanda yake arewa maso yammacin nahiyar amurka ya koma hannun amurkan kafin wannan lokaci dai yankin alaska malakin kasar rasha ne amma kasantuwar yankin yana da nisa daga birnin moscow babban birnin kasar rasha kasar rashan ta sayar wa gwamnatin kasar amurka da wannan yanki sai kuma daga baya aka gano arzikin ɗanyen man fetur wanda yake kwance a wannan yanki kamar da kuma yankin yana da arzikin kifi a cikin ruwa mai tarin yawa hakanan kuma da wasu ma'adanai masu kima a halin yanzu dai alaska ɗaya ce daga cikin jihohin ƙasar amurka tana daga cikin jihohi na ƙasar waɗanda suka fi yawan arziki baya ga kuma jihar alaska ita ce jihar da ta fi kowace jiha tsananin sanyi a cikin ƙasar amurka inda mafi yawan lokuta a jihar ake fama da sanyi a lokutan hunturu kuwa dusar kankara ce kawai take rufe ko ina a faɗin jihar ta alaska. masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1922 aka kafa tashar rediyo ta bbc a kasar birtaniya da farko dai gidan radiyon mallakin mutane masu zaman kansu ne amma daga baya ya zama tashar gwamnatin birtaniya shekara ta 1936 tashar bbc ta fara watsa shirye-shiryenta na talabijin radiyon bbc ya ta gagarumin rawa wajen yada manufofin turawan birtaniya in mulkin mallaka a kasashen duniya da dama musamman ma dai a kasashen da turawa suke wa mulkin mallaka har ila yau yana ɗaukar bangare ko kuma kata ga maslaha ta kasashen yamma musamman ma dai kan abin da ya shafi kasashe masu tasowa bbc tana da shirye-shirye a cikin harsuna da dama na duniya wanda hakan ya sa tashar ta zama daga cikin manyan kafafen yada labarai a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1931 thomas edison shahararren injiniya ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi edison a shekara ta 1847 a ƙasar amurka thomas edison bai yi karatu mai yawa ba amma kuma gwaje-gwaje waɗanda yake yi a cikin ɗakin gwaje-gwajensa sun taimaka masa matuƙa wajen ƙara samun masaniya akan abubuwa daban-daban na ilimi daga cikin abubuwa wanda ya iya ganowa akwai karfin wutar lantarki shi ne kuma ya fara yin kwan fitila wanda ake yin aiki da shi da karfin wutar lantarki kai tsaye hakanan kuma shine ya kirkiro garmaho masu saurare ko kun san cewa shekaru 460 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan oktoba na shekara ta 1565 aka shigar da philippines a hukumance zuwa yankin asiya da ke karkashin mulkin mallaka na spain an gano wannan tsibiri ne a shekara ta 1521 kuma har karshen karni da kuma shida dukkan tsibiran suna karkashin mulkin mallaka ne na spain a cikin fiye da karnuka uku na mulkin mallaka a kan ƙasar philippines turan spain sun wawashe albarkatun kasa da yawa a wannan kasa a ƙarshe dai a shekara ta 1898 bayan shan kashin da spain ta yi a hannun amurka ta mika wannan tsibiri ga amurkan daga ƙarshe dai kuma philippines ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1946 philippines mai tsibirai sama da dubu bakwai tana kudu maso gabacin asiya da tekun pacific sannan kuma tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i uku. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da sa gabata a rana irin ta yau 25 ga watan rabi'u thani na shekara ta 368 bayan hijira abu umar ibn yusuf bin abd wanda ake fi sanin sa da ibn abdulbar masanin fikihu ɗan ƙasar andalus masanin hadisi ko marubuci kuma masanin tarihi ya an haife shi a kurtaba wani gari wanda ke cikin ƙasar spain a yanzu ya yi karatu mai tarin yawa a ɓangaren ilimomi na addinin musulunci sannan ya fara karatunsa ne tun daga farko a wajen mahaifinsa da kuma manyan malamai na lokacin ibn abdulbar ya dukufa wajen bincike na ilimi kuma a cikin inganan lokaci ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai a ƙasar andalus a kwanakin da ya zauna a kurtaba birnin bai samu kwanciyar hankali kamar yadda ya kamata ba don haka ibn abdulbar ya yi tattaki zuwa daina wanda a can ne ya kasance ɗaya daga cikin malamai masu jagorantar al'amura musamman ba da a cibiyoyin bincike da sauran cibiyoyi na ilimi ya kasance ɗaya daga cikin malamai waɗanda ake komawa a gare su a ilmomi daban-daban baya ga hakuma ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta a lokacin rayuwarsa shine littafin nan na al-istiab wanda yake magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, zamantakewa, tsaro, tattalin arziki da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira masana dangane da su. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro za mu fara shirinmu na yau da jawabin da ministan harkokin wajen ƙasa iran abbas arakci ya gabatar a taron rabin shekara na ministocin harkokin waje na ƙungiyar ƙasashen ba wato nam a takaice wanda aka gudanar a birnin kampala babban birnin kasar uganda a ranar laraban da ta gabata ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci a jawabin da ya gabatar a taron tsakiyar shekara ta ministocin harkokin wajen kungiyar 'yan mu wato nam ko nam a takaice a birnin kampala babban birnin kasar uganda a ranar laraba da ta gabata ya jaddada bukatar haɗin kai da goyon baya a tsakanin ƙasashen ƙungiyar wajen fuskantar rashin adalci da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma nuna iko na bangare guda da ke faruwa a duniya kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto arakci yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron ministocin harkokin waje na ƙungiyar ta nam karo na goma sha tara ya kuma ƙara da cewa yana daga cikin manufofin kafa ƙungiyar nam ko ƙungiyar ƙasashen baruwanmu tabbatar da 'yanci na kowace ƙasa a duniya don haka akwai buƙatar nuna wannan a aikace a cikin ƙasashen wannan ƙungiyar a hali yanzu in ji ministan dangane da yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da kuma harbi ƙasar isra'ila suka ɗora wa ƙasar iran a cikin watan yunin da ya gabata kuma abbas arakci ya ce wannan babbar shaida ce tarihin bin doka da oda a duniya wanda ya kai ga kasashen biyu suka ɗorawa wa musulunci ta iran yaƙi na tsawon kwanaki goma sha biyu inda suka kashe masana fasahar nikiliya na ƙasar a cikin gidajensu tare da iyalansu sannan suka kashe manya-manyan jami'an sojojin ƙasar da nufin kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma kawo ƙarshen shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran na zaman lafiya amma sun kasa cimma manufarsu a ƙasar banda haka har yanzu wa'annan kasashe wato amurka da amurka isra'ila da kuma wasu kasashen turai suna barazana ga jamhuriyar musulunci ta iran in ji shi abbas arakci ya yi tir da kasashen turai da suka maida takunkumin majalisar ɗinkin duniya kan kasarsa bayan da aka ɗauke su na tsawon shekaru goma sannan bayan da kuduri mai lamba 2231 ta kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wacce take goyon bayan yarjejeniyar jcpoa dangane da shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran ta kawo ƙarshe a ranar 18 da watan oktoban da ya gabata ministan ya buƙaci ƙasashen duniya su yi watsi da wannan takunkuman na majalisar ɗinkin duniya kada su mutunta su saboda ba sa bisa ƙa'ida waɗannan ƙasashe guda uku ba sa da hurumin sake ɗorawa ƙasar iran wa'annan takunkuman in ji shi bayan da ƙudurin ya kawo ƙarshe ko kuma ya kusan mutuwa dangane da ƙasar falasinu da aka mamaye kuma abbas arakci ya faɗa wa taron nam kan cewa nauyi na kan ƙasashen da suka sanya wa yarjejeniyar tsagaita wuta a sharm sheikh na ƙasar masar su tabbatar da cewa hamsin isra'ila ta mutunta yarjejeniyar sannan su tabbatar da cewa an aiwatar da sauran marhaloli na yarjejeniyar kamar yadda yake a ƙarshen taron dai ƙungiyar ta nam a jawabin bayan taron ta ƙasashen ƙungiyar sun bayyana goyon bayansu ga jumhuriyar musulunci ta iran dangane da takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya wa'anda ƙasashen turai uku suka sake ɗora mata abbas arakci ya faɗa wa tashar talabijin ta jumhuriyar musulunci ta iran wato channel 1 kan cewa dukkanin ƙasashe membobi a ƙungiyar nam sun bayyana goyon bayan su ga jumhuriyar musulunci ta iran dangane da abin da ake kira snapback wanda ya zo a cikin yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran ta shekara ta 2015 wanda kuma ya sami goyon bayan ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 wanda kuma ya kawo ƙarshen aiki a ranar 18 ga watan oktoba na wannan shekarar da muke ciki amma kafin ƙudurin ya kawo ƙarshe da wata guda da 'yan kwanaki ne wa'annan ƙasashen turai guda uku wato faransa jamus da kuma burtaniya suka yi amfani da damar da ake kira wato snapback a cikin yarjejeniyar jcpoa na cewa suna iya mayar da dukkanin takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke a ƙasar iran idan ba ta aiwatar da abin da ya zo a cikin yarjejeniyar ta jcpoa ba sai suka maida da takunkuman da sunan wai iran ba ta aiwatar da abin da yake cikin yarjejeniyar ba alhali kuwa su suka yi watsi da yarjejeniyar tun farko sun kasa aiwatar da haƙƙin da ya hau kansu ministan ya bayyana cewa a cikin jawabin bayan taron da ya kasashen kungiyar ta nam sun tabbatar da cewa suna goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran kan takunkumin majalisar ɗinkin duniya wa'anda wa'annan kasashe uku na turai suka mayar kan iran a ranar 28 ga watan agustan da ya gabata alhali kudurin wato mai lamba 2231 wanda ya samar da yarjejeniyar jcpoa kansa zai mutu ne a ranar 18 ga watan oktoban shekara ta 2025 wato wata guda da 'yan kwanaki kafin yarjejeniyar da kuma ƙudurin gaba ɗaya su daina aiki daga ƙarshe dai labarin ya kammala da cewa ministan ya gana da takwarorinsa na kasashen ƙungiyar ta nam da dama wanda suka hada cuba ecuador uganda da sauransu sai kuma dangane da ƙasar falastinu da aka mamaye inda labaran da suke fitowa daga hanjar kasar isra'ila sun bayyana cewa masu gadin gidajen yari a hanjar kasar isra'ila sun yi wa marwan balgusi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar fata ta mahmud abbas wanda yake tsare a gidan yari a hanjar kasar isra'ila tun shekara ta biyu, bayan intifadan al'aksa labarin ya bayyana cewa masu gadin gidan yarin da ake tsare da marwan barguti sun masa duka har ya suma a cikin makon da ya gabata dukar ta yi tsanani har sai da suka karya masa awazozinsa har guda hudu sanadiyar hakan jaridar the nation ta kasar amurka ta bayyana cewa barguti yana daga cikin shugabannin falasinawa wanda kungiyar hamas ta gabatar da sunansa ta kuma buƙaci gwamnatin kasar isra'ila ta sake shi a musayar fursunoni na baya-bayan nan da aka gudanar a ranar litinin da ta gabata labarin ya ƙara da cewa Dan marwan bargusi wanda ake kira arab barguti ya ce ya sami labarin irin halin da mahaifinsa yake ciki a hannun hamjikasar isra'ila daga bakin falasɗinawa guda biyar wanda yahudawan suka salame su sannan suka kore su daga ƙasar falasɗinu zuwa ƙasar masar marwan barguti dai dan shekara 66 a duniya ya fara gwagwarma da hamfi kasar isra'ila tun yana dan shekara 15 a duniya sannan a shekara 1987 yahudawan sun kore shi daga yankin yamal kogin jordan sannan bayan yarjejeniyar oslo a shekara 1993 miladiya suka sake barinsa ya dawo kasar falastinu da aka mamaye sannan bayan borin intifada ta shekara ta 2002 yahudawan sayoniyan suka kama shi suka kuma gurfanar da shi a gaban kuliya tare da zargin wai ya yi sanadiyar mutuwar yahudawa guda biyar sai suka yanke masa hukuncin zaman kaso har abada har sau biyar marawan barguti ya sha nana ta cewa bai kashe wa'annan yahudawan da ake zarginsa da kashe su ba amma a cikin falasɗinawa kuma musamman ƙungiyar fata ta mahmud abbas wacce take iko da yankin yamma da kogin jordan da kuma sauran falasinawa suna ɗaukar marwan barguti a matsayin wanda ya cancanci a maye gurbin shugaba mahmud abbas idan har ya mutu ko kuma dai ya sauka daga shugabancin ƙungiyar fata da kuma gwamnatin jekanayika na falasinawa da ke da cibiya a ramallah sai kuma labarinmu na uku inda shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya bayyana sabbin matakan tsaro a kan iyakar ƙasarsa da ƙasar colombia bayan da gwamnatin shugaba trump na ƙasar amurka ta sabunta sabbin matakai na nuna adawa da gwamnatin ƙasar venezuela kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya bayyana cewa shugaba maduro ya shalanta wa'annan sabbin matakan tsaro ne bayan da gwamnatin shugaba trump ta ba wa hukumar cia ta leƙen asiri na ƙasar amurka izinin aiki tukuru don kifar da gwamnatin shugaba nicolas maduro na ƙasar ta venezuela ko da kuwa al'amarin ya kai ga amfani da ƙarfin soje don kau da shi sabbin matakan tsaron dai wanda venezuela ta ɗauka su ne kyautata tsaro a kan iyakar ƙasar da ƙasar colombia a cikin giyohin tachira opera da kuma amazons cikin ƙasar ta venezuela wa'anda suke makwabtaka da colombia nicolas maduro ya ce tabbatar da tsaro a kan iyakokin ƙasar da ƙasar colombia a wa'annan jihohi yana da matukar muhimmanci ya ce mutanen ƙasar venezuela mutane ne wa'anda suke son zaman lafiya da kuma mutunci har ila da kuma kare mutuncinsu jaridar new york times ta ƙasar amurka ta nakalto shugaban ƙasar amurka donald trump yana ba wa hukumar leƙen asiri ta ƙasar wato cia a ranar talatin da ta gabata umarni na ta tsara masa yadda zai kwace kasar venezuela daga hannun nicolas maduro daga ciki hadda kai hare-hare kan kasar idan hakan ya kama gwamnatin kasar amurka dai ta dade ba ta ɗasawa da gwamnatin kasar venezuela kama daga marigayi shugaba hugo chavez wanda ya mutu sannan shugaba nicolas maduro ya gaje shi amurka ta takura wa kasar da takunkuman tattalin arziki masu tsanani amma mutanen kasar sun ci gaba da kare gwamnatin maduro gwamnatin amurka tana son kwace kasar venezuela ne daga hannun maduro saboda arzikin man fetur da gas wanda kasar take da shi da kuma sauran ma'adinai tana son ta ɗora wani kan kujerar shugabancin ƙasar ta venezuela wanda zai ba su damar kwace arzikin man fetur na ƙasar ba tare da kowa ya yi magana ba masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da haka, da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin mai kawo muku tarihin mai wurare masu da dan tarihi da mauraye na al'ada da na addini ga masu sha'awar zuwa iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya ko ma kasuwanci a gefe guda kuma muna kawo muku ƙarin bayani game da batutuwa da suka faru da ke ɗaukar hankali a nan ƙasar Iran. Da fatan masu sauran sun shi da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ran saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu kwarai shirin inda ayo shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda ya yi muku bayani kuma tarihin birnin Isfahan da ake masa lakabi da rabin duniya duk da yake cewa wasu na cewa idan babu birnin Firaz kenan zai kasance rabin duniya. Kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin sauran wasu wurare masu kyau da ƙayatarwa da ke birnin. Kuma mun tsaya ne inda muka fara muku bayani cewa bayan ka tashi daga barci kana son ka je kasuwar kaisariya ka ɗan ɗaga kanka sama ka tsaya ka kalli saman kasuwar domin wannan mashhurin wuri ne na musamman da aka ƙayata shi da zane mai ɗaukar hankali an ƙawata ƙofar kaisariya da tarkacen katako da tsoffin zane-zane na Riza basi. ƙararrawa na gidan ibada na Hormuz da dai sauransu. Wannan ƙofar ta da matuƙar muhimmanci a tarihin iran sai na biyar wato gadar 33 wannan gada tana daga cikin gadoji suke ɗaukar hankali sosai a birnin isfahan wanda a baya ana ɗaukar ta a matsayin ɗaya daga cikin gadar farko a duniya wannan gadar a ƙarni na sha ɗaya kuma an gina ta ne bisa umarnin sha abbas safawi akan ruwan zayan darud wanda Khan ya gina daga cikin sunayen wannan wuri mai kyan kallo akwai wannan gadar ta 33 kuma ana kiranta da suna gadar Allavardi Khan da kuma gadar Jalfa. Gadar 33 tana cikin wuraren kallo a birnin Isfahan wanda tsawonta ya kai mita 295 faɗinta kuma ya kai mita 14 ita ce gada mai tsayi da ke kan tekun zayan darud kuma wata alama ce ta birnin Isfahan wanda a shekarun baya ana gwana da bukukuwa daban-daban a wajen kamar irin bikin ranar idin norus da dai wasu bukukuwa daban-daban da suka shahara da ake gudanarwa kai da dai sauransu da gaske ne yanayin lokaci ya sanya an rusa gadar sai dai har yanzu tana da kyau sosai kuma tana ɗaukar hankali da birge wanda ya so ko kuma suka zo yawon shakatawa a wurin idan kai ziyara birnin isfahan kai tsaye ka tsaya a gada 33 domin kallon kyawawan abubuwa da ke tekun zayan da road ko a cikin tsawon dare wannan gadar tana da abin kallo sosai inda fitilu suke haskakawa ta ko'ina sai kuma wuri na shida wato fadar Charleston. Wannan wuri yana daga cikin wurare masu ƙayatarwa na yawon shakatawa kuma an gina shi ne a zamanin daular safawiyya bisa umarnin sarki Abbas na ɗaya aka fara gina shi sai dai an kammala ne a zamanin sarki sha abbas na biyu kuma yana da faɗin kuma fadar tana da faɗin mita 225 da tsawon 275 wanda a gina wata fada mai girma a cikin ta da kuma wajen wanka mai girma daga cikin wuraren kallo na isfahan akwai fadar chelstone wato fada mai tiraku arba'in fasahar da aka yi amfani da ita a wurin akwai koriyar ciyawa wanda kyawunta yana ɗaukar hankalin masu kallo kuma bayan haka an sanya shi ɗaya daga cikin ababen ginamawa na ƙasa kuma hukumar kula da ababen tarihi ta duniya wato unesco ta rajistar wannan wuri mai ƙayatarwa fadar chelsea ta isfahan tana da ginshiƙai guda ashirin na katako don haka dalilin da yasa aka sanya mata wannan suna shine inda wajen ginin yake cikin ruwan tafkin wanda ya sa a adin ginshiƙen ya bayyana sau biyu wato yarbanya kenan yanayin inuwar rumfar a cikin ruwa a cikin dare da rana wata irin ƙwarewa ce da ba ta da ta biyu daga mashigarta akwai lambu da kuma yanayi wajen ginin fadar yana daga cikin abubuwan kallo a birnin isfahan yanzu kuma bari mu shiga cikin farfajiyar shi shi ma wani abu ne sai dai lokaci ba zai bari mu yi bayani a kai ba. Tsarin gine-gine da aka yi amfani da shi ya shahara kamar wajen fadar. a cikin babban ɗakin taro na fadar Charleston akwai wasu muhimman zane-zane guda shida da ke nuna muhimman abubuwan tarihi na wancan lokacin wanda aka zana ta amfani da launuka masu ɗaukar hankali. Haka zalika wani ɓangare na wannan fadar yana matsayin kamar wajen adana kayan tarihi ne wanda a cikinsa akwai littattafai da rubutun da aka yi tun lokacin daular safawiya da dai sauran abubuwa masu muhimmanci na isfahan da aka ajiye a wannan wajen komai ya ji musamman ga masu yawan buɗe ido da shakatawa idan suka je wannan guri yanzu kuma sai wuri na bakwai wato fadar aljanna wanda ake masa lakabi da fada mafi kyau a duniya fadar aljanna bakwai a isfahan ɗaya ce daga cikin ƙawatattun wurare na tarihi kuma muhimman wurin kallo da ke birnin isfahan wanda a lokacin daular safawiya an gina shi ne da irin yanayin tsarin ginin Isfahan. Wannan fadar tana ɗaya daga cikin gine-gine da ke da kusurwoyi guda takwas da kuma hawa biyu. Gaskiya ne, ko kuma tana tsakiyar wasu lambuna kore shar wanda saboda kyawun gini a ciki, a ciki da waje ake masa lakabi da fada mai kyau a duniya a wancan lokacin. Fadar aljanna a lokutan baya ana kiranta da suna takwas so takwas da kuma takwas. a haka aka santa kuma da suna aljanna kowanne bene daga cikin bene na wannan fadar cike yake da ɗakuna na masu yawon shakatawa da aka ƙawata su da yanayin zane-zane mai ƙayatarwa da ya cire fasaha wanda duk wani mai kallo zai kashe kwata ido idan ya shiga ɗakin da ke hawa na ɗaya an ƙawata shi ne da farar ƙasa da zane-zane mai kyau sosai wanda yake ɗaukar hankali su kuma ɗakunan da ke hawa na biyu an yi musu jere mai ɗaukar hankali ƙofofi da tagogin wannan fadar su kansu wani abin al'ajabi ne mai tafiya da tunani na mai kallo duk da yake cewa wani ɓangaren ƙawa da ke fadar aljanna takwas ya tafi a lokacin daular ƙajarawa babu wani abin ƙirƙira da ya rage sai kaɗan amma har yanzu yana daga cikin abubuwan kallo a birnin isfahan don haka ya zama dole mai kallo ko mai ziyara idan ya je ya tsaya ya ziyarci wannan wuri ya ga irin abubuwan tarihi masu ƙayatarwa da aka tattara su a wannan wuri kuma daga farkon bangon rufin tagogin na wannan fadar akwai abubuwan kallo kai sai dai in ce sai wanda ya gani sai wanda ya ga irin tanadin da aka yi wannan fadar wannan ya sa masu yawan buɗe ido da dama suke cincirindo zuwa wajen kuma suka yi kirari da irin kyawun da wannan wuri yake da shi. yanzu kuma bari mu kawo muku wuraren addini masu daɗaɗɗen tarihi a birnin Isfahan. Daga ciki akwai masallacin Sheikh Lutfullah Isfahan. Wannan wuri yana da cin wurare a birnin Isfahan wanda a mahangar masu zane-zane yana da muhimmanci sosai. Wannan masallaci an yi shi ne a ƙayi na sha ɗaya bayan hijira. Kuma sarki Abbas na ɗaya a zamanin daular safawiya ya sa a gina kuma an kwashe shekaru goma sha takwas ana aiki kafin a kammala wannan masallaci na musamman ne yana da tulluwa mai ɗaukar hankali da kuma wurin liman mai ƙayatarwa wanda fitaccen injiniyan ƙasar iran muhammad rida isfahani ya ƙera shi wannan masallacin na sheikh lutfullah jabal amil yana ɗaya daga cikin manyan malamai a zamanin daular safawiya kuma yana daga cikin ababen girmawa na ƙasa sai kuma hukumar kula da al'adu da abin tarihi na duniya to unesco ta sunan shi a matsayin ɗaya daga cikin ababen girmamawa na ƙasa to saboda karancin lokaci masu saurare barin jarin zamu shirin a nan in koma gefe sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu dukkan sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shi kammala ko ji kamar haka ni ma da shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. surati Yunus aya ya tisini mpaka aya ya tisini na mbili. Bismillahirrahmanirrahim